daga cikin shashin magabata ya faɗi wata kalma mai tsada ko wani magana mai tsada yake cewa allah ya halicci mala'iku da hankali amma ba su da sha'awa sai ya halicci dabbobi da sha'awa su ko ba su da hankali shi kuma ɗan adam sai aka ba shi hankali aka ba shi sha'awa yana da sha'awa kuma yana da hankali to idan ya yi sakaci sha'awarsa ta rinjayi hankalinsa to sai ya faɗo cikin dabbobi idan kuma hankalinsa ya rinjayi sha'awarsa to sai ya faɗa cikin mala'iku saboda ɗan adam yana tsaka-tsaki dabbobi na ƙasa mala'iku na sama idan ya siffatu da ya rinjayar da hankalinsa akan sha'awarsa sai ya tarar da mala'iku idan ya sha'awarsa ta rinjaye hankalinsa sai ya faɗo cikin dabbobi saboda ɗan adam shi yana da aƙalu yana da shahawatu su kuma mala'iku lahum aqalun wa laysa lahum shahawa su kuma dabbobi lahum shahawa wa laysa lahum aqal saboda haka wannan shine matakai guda uku ɗan adam yana da sha'awa yana da hankali wato su mala'iku suna da hankali amma ba a sa musu sha'awa komai ba ba su da sha'awar mata wasu ci ko sha duk wani abu na sha'awa Allah bai sa musu ba kawai su sabbi al-laila wan nahara la yafturun wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su kuma dabbobi sha'awa ne kawai sai dai kaga suna ci suna kiwo su make su cinye su kashe su cinye kuraye da zakunkuna da kyarkeci da kuraye da dila da sauransu ko maguna ga sun fatattaki bera ko kuma masu cin ciyawa da harawa irin awaki su yi kiba a yanka su lokacin sallah ko lokacin suna har ma lokacin kirsimeti kaga ashe kenan su sha'awa ne wato su sha'awa ne kawai su da haka mutum ya bari sha'awarsa ta rinjayi hankalinsa ya zama dabba sai ya halin dabbobi don wa sha'awa shine ɗabi'ar dabbobi baka auna komai da hankali baka auna shi da nasi baka auna shi da hujja baka auna shi da dalili su da haka sai mutum ya zama mai ɗabi'a irin ta dabbobi to haka nan kuma idan mutum ya zama ya biye ma ya bari yarin jayi ko hankalinsa yarin jayi sha'awarsa to ya zama ya sai shiga cikin mala'iku in sha'awarsa ta rinja hankalinsa ya zama cikin dabbobi to da haka suka ce haqiqatul muru'a ko haddi muru'a innaha galabat galabatul aqli lishahawa shine hankali ya rinjayi sha'awa idan hankali ya rinjayi sha'awa to an sami hankalta ko an sami hankali ko mutum ya yi hankali haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa